salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa wani tunani ne na ce kai yan ɗariƙar tijjaniya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wato duk inda manzan Allah yake wani abu sai kun je kun sa kaɗa ku kuma kun kuma fifita shi fiye da na manzan Allah yanzu a misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da zikirai na kwanciya bacci yakan karanta ƙulhuwallahu da falaki da nasu uku uku ya tofa a hannunsa ya shafe jikinsa yakan karanta amanar rasulu yakan karanta ayatul kursi yakan karanta addu'o'i da yawa kuma wanda da wuya kai ka iya yin su gaba ɗaya a lokacin da zaka kwanta bacci irin su bismika allahumma amutu wa ahya amma sai naga yan tijjaniya sun sakaɗo wani zikiri wanda a hadisi manzo Allah bai taɓa yin maganarsa ba bai ma ambace shi ba bai koyar da shi ba kuma sai suka sakaɗo shi suka yi na manzan Allah juyin mulki suka ce a wajen za a yi shi kuma suka ce in an yi ma za ma a ga manzan Allah yanzu dan Allah mai son Allah bisa jahilci ba dole ya saki na manzan Allah ɗin na gaskiya ya kama wannan ba a misali yanzu in ka duba cikin jawahirul ma'ani wanda ke da amishi na kitabun rima nuskha al-maktabatu sha'abiyya in ka duba cikin babi na biyar cikin juzi'i na biyu shafi na 261 tsaya ka ji abin da suka faɗi dangane da wannan jawharatul kamali yayin kwanciya bacci shehu tijani ya ce wai manzan allah fa ya faɗi wai man dawama alaiha saba'an inda naumi duk wanda ya dawwama wa karanta jawharatul kamali yayin bacci su bakwai ala taharatin kamilatin akan tsarki cikakkiya ya yi alwala ya karanta ta yadda Wama yana yi wa firashin tahirin da kuma shimfiɗa mai tsarki yaran nabiya sallallahu alaihi wasallama wai zai ga manzan Allah yanzu dan Allah wanda bai san Allah ba dan Allah wanda ke san lada bisa jahilci ba dole ya ban na manzan Allah na cikin hadisai ya kama wannan ba waye ba zai so ya ga manzan Allah ba masoyinmu wane ne za a ce ga wani abu in dai an yi za a ga manzan Allah kowa yana buri ya rasa abin da ya ma ya mallaka ya bayar saboda ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah bai taɓa magana a kan jauhara ba suka ƙirƙiro suka ce kuma in an zo aka dawwama ana yi kaga a saki na manzan Allah kenan cikin hadisai a kama wannan suka ce in kuma an yi za a ga manzan Allah to 'yan uwa wallahi sun mata layi ku kiyaye wa'annan mutanen wallahi addini ba a yin sa bisa jahilci to yanzu wannan maganar da aka ce shehu tijjani manzo